A kan so, littafi na goma sha bakwai. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai Allah kai daɗin tsira bisa shugabanmu annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahlinsa sabansa. da wani suka bishiya ta farke madaidaiciya daga yanzu har izuwa ran tashar kyama littafin akan so littafi na goma sha bakwai. yayin da littafi na goma sha shida mun dakata ne daidai inda bata san maya za ta tsinci kanta a makaranta ba gashi kuma ko turanci ma ba ta ji sai dai ita ba mai girman kai ba ce ta wannan fannin tunda ta ɗauko hijab ɗinta take ma kanta alƙawarin za ta tsaya sosai ta mai da hankalinta kan karatunta a littafin da gabata Ma saurari a wurin ne muka dakata yanzu kuma sai mu ɗaura daga inda muka tsaya babu bata lokaci a hanya yi musu take na dankalin turawa da kwai da fresh milk ya samu waje fakin suka ci sannan suka wuce tun daga gate din makarantar ta ji ta karaya duk ƙwarin gwiwa da ta fito da shi ya ƙara wargajewa da suka shiga cikin makarantar ga wani irin girma tana da shi kayan makarantar kansu abin kallo ne sai ɗalibai ko ina suke kai kawo kawai suke da ka gansu ka san 'ya'yan masu hannu da shuni ne tsab da su ta san lokacin da ta kama hannun a ta damtse gam cikin nata ba ya san a tsorace take ta ya rike sosai cikin nashi suka wuce ofis ɗin principal ɗin sai da suka samu wajen zama sannan ya saki hannayen hannun safiyan yana mai da hankalin shi kan principal ɗin safiya na zaune tana ta zare idanuwa kanta a ƙasa tana jin yadda fuad ɗin suke magana cikin harshen turanci bayanin komai ya yi masa da matakin da ta tsaya a karatu da kuma cewar ba ta jin turanci gashi ba ta da takardu ko ɗaya sai dai ya siya mata a nan shawara principal ɗin ya ba shi cewar safiya ta, ta fara daga jss1 "Pur fuad ya ce bai san wannan ba baya so ko kaɗan matar shi ta ji kamar an raina ta kuɗi shi zai biya daga SS1 yake so ta fara a samu malamar da da zai biya ta dinga zuwa gida tana koya mata extra lesson komai da ake da bukata don a taimaka mata amma ba za a nuna an raina karatunta ba shawara ce ta babu ad ya ji makaranta ce ta kuɗi kuma su ne suke magana nan take aka yi masa lissafin komai daga kan kuɗin makaranta zuwa na uniform zuwa na littattafai da sauran abun da ya kamata nan ya biya komai da sun ce sai ya je bank ya ba da dubu ɗaya ya ce su aiki wani ya kai bank ɗin gashi. Yunifom aka duba kala biyu aka ba Safiya ta sa wata malama ta raka ta inda za ta cire na jikinta ta gwada a wannan gurin. Kallo ɗaya za ka yi mata kasan a tsorace take sai da ta kalli idanuwan Fu'ad ya ɗan ɗaga mata kai da cewar babu matsala sannan ta bi matar. kamar an auna ta haka yunifom ɗin ya zauna mata ɗas ta sako hijabinta ta fito da ƙyar da ta cire a leda malamar ta sako mata. ta yake da murmushi a fuskar shi ta yi kyau sosai ya ce a ƙara mata kala biyu nufin ɗin ca suka yi ya bar safiya sai karfe hudu ya dawo ya ɗauke ta in ya so za su yi magana kan wadda za ta dinga zuwa gida tana koya mata gabansu ya kamata a gabansu ya kama hannun safiya ya jefa ta ya ja ta gefe kallon ta yi sosai na san zaki iya sufi ki iya kar ki ji tsoron komai kina ji na ko ga dubu ɗaya ki ci wani abu ina wayar ki mika masa ta yi ya karɓa ya kashe ya sa a ya ta dubun an jima zan zo in ɗauke ki ki yi karatu sosai kin ji kai kawai ta ɗaga mishi tana jin kamar ma kar ya tafi ya barta hannu ya sa ya ɗan yi kofin fuskar ta ya ce mata i love you murmushi ta yi ta sadda kanta ƙasa a kunyace kamun ta wuce ta koma inda malamar ke jiranta ƙara kallon sa ya mayar ya kalle ta a kanta sosai sannan ya fice a ofis ɗin yana mota ya kira lukman ya ce masa yana a sukul su haɗu a can Buk biyu ke ya wuce sai da ma ya dan jira Lukman din ya fito lecture kafin karfe goma. Mota ya bude ya shiga kallon fat din yake masa wani haske ya kara sosai. Ya naga kai wani fresh ne gai? Lukuman ya tambaya. Dariya fat din yi ba na son iskanci Lukuman. Sufi nake na kai makaranta shine fa na biyo ta nan. Wani murmushi Lukman din yayi. Did you? shi fad ya kai masa ka fada fuskar nashi ta yi wani kalan ja. Girgiza kai fad yake yi. Inna lillahi lukuman. Kai bakinka bashi da tsarki idan ma nayi ne ba fa zan dariya sosai lukman ya ganin yadda fuskar faɗin ke ƙara yin ja ashe akwai abin da kake jima kunya dariya shi ma yi you are gross lukman tashin motar yana juya ta lukman da ke dariya ya ce kai ina da lectures fa karfe sha ɗayan nan ai kamar ma faɗin bai ji shi ba ya ci gaba da jan motar da gaske fa nake maka you are skipping tunda ba test ne. yawo zamu dariya kawai lukman din yayi da rikici Hmm. karfe uku da rabi a Crescent ta yi mishi, sai da ya fara shiga suka yi magana da matar da za ta dinga zuwa gida tana koya ma Safiya karatu. Babu wata ita ba wata babba ba ce haccan, Yoruba ce sai dai ta jawo sa kaman ma ba kai ƙarya ne ba da jawo sa kamar ba Yoruba ba. Yoruba ce sosai irin wata a garin Nufawa ya masu nan shi? Hmm, Mina. Duka ba za ta shige shekaru ashirin da hudu ba, magana suka yi ta fahimta, Fuadi ya mata kwatancen gidansu, kusan unguwarsu ɗaya ma, layi uku ne kawai tsakaninsu, suna gama ya fita waje ya tsaya jikin motar shi yana jiran Safiya ta fito, sai ware idanuwa yake ya ga ta ma inda za ta bullo. Hango ta yi rungume da littattafai wani murmushi ya kwace masa hango shi ta ita ma lokaci ɗaya ya ga murmushi ya bayyana a fuskarta don yadda take tafiya tamkar wata tsohuwar ɗaliba wanda ta shekara goma a makaranta. Jin shi yake wani iri kamar duk takun da take ta ƙaraso wajen shi har ma iskar wajen canzawa take yi kamar ya ruga ya je rungume ta haka yake ji tana ƙarasuwa ta yi masa eh, kyautar wani murmushi da ya taba mishi can cikin zuciyarsa ina wuni sufi a makaranta sannu da kokari. ya amsa dariya ta yi ya buɗe motar ta shiga ya zaga shi ma ya shiga ya ja mota. ya makarantar ba da wata matsala ko mm? girgiza masa kai ta yi dukkaninsu suna da kirki sosai wasu ma sun karɓi littattafai na za su taya ni rubutu da aka wuce ni ya ji daɗin hakan yadda suke suka karɓar masa safiyarsa lafiya babu wanda ya miki wani wulakanci dai ko daga ɗaliban zuwa malaman kai ta girgiza masa don ita kanta ta yi mamakin yadda suka yi mata karamci da sun fara da sun fara mata turanci a kunyace ta ce musu ba ta ji mamaki kawai ta ga sun yi maimakon mare ne da alama dukkanin su yan manyan gida ne don haka ta amsa ma fu'adda haka ma suka ce za su taimaka mun gaskiya suna da karamci jinjina kai don Allah Allah ne kaɗai zai raba shi da duk wanda ya nemi ya raina masa safiya ko ya wulaƙanta ta. Suna isa gida ta yi mamakin ganin an buɗe musu gid. Kallon fate ya gane tambayar ta tunda kamun ma buɗe baki ya fahimci tambaya za ta yi. Dazun ya zo an samo mana mai aiki ma. Ta ɗan ji daɗi ko babu komai ta ji motsin mutum banda su cikin gidan. Ta ta ɗaukar littattafan ya yana faɗin. An jima sai mu je a siyo jakar makaranta ko? tare suka shiga ciki tun daga bakin kofa ya cire takalmi da socks din da ya saya mata a makaranta kawai da su ta yi waje ɗaya sannan ta shiga cikin fadi ya bi bayanta kan kujera ya je ajin littattafan nata zuciyarta ta ji ta wani irin dokawa su inna suka fado mata tana tuna yadda baba ya so ta ci gaba da makaranta da ta nuna tana so sai dai bashi shi da ƙarfin yin haka za ta so a ce sun ganta a yanzu sun ga yadda take makaranta da ta tabbatar tana da tsada sosai ta san za su ji daɗi su ga ta samu ci gaba a rayuwa ita tana nan bata ma san halin da suke a ciki ba bata san wasu hawaye sun zubo mata ba saboda wani nauyi da zuciyarta ta yi mata tamkar an ɗaura mata dutsen dala ya dai ga tana tunani hawayen da ya ga a fuskarta ne ya sa shi tashi da sauri ya koma kan kujera da take hannun shi ya sa ya lallabo ya tallafo kafaɗunta jin shi da ɗumin shi ya sa ta ji ta ƙarasa karayya gaba ɗaya sai kuka ya mamaye ta cikin kuka ta ce masa ka kalle ni cikin kwana hudu rayuwata ta sauya ban san halin da iyayena suke ciki ba ban san ban kau rike ta gam kukan nan na, na taba min zuciya su fiki bari ba na son yi jin shi ki daina kin ji ji yake yana wani ci masa rai kukan ha lupte a jikinsa tana sauki a jan zuciya rike ta ya hannun shi da daya yana goge mata fuska laifi na ne sofi ki daure ki ɗaura komai a kaina ni na shiga rayuwarki na hargitsa miki komai kila da ban ganki sanda na ganki ba da ban je ba ban je ban jefa ki cikin halin ba da sauri ta sa hannu ta sa hannu ta rufe masa baki tana girgiza masa kai idanuwanta cike da hawaye karantar maganganun nashi take tana jin wani irin yanayi muryar ta kaman ba ta taba ce da baka ganni a san da ka ganni ba da yana nufin ban san ka ba ko lumshe idanuwan shi yana sake rike ta gam don duk kalaman da ya zuciyar shi karya take yi sumbatar goshinta yayi yana jin kamar ma mayar da ita cikin jikin shi don kar wata kaddara ta zo ta ko ko ta gifta ta tsakanin su ne balle kuma a zo magana ta raba su wayyo Allah ya shiga uku hannu kai kan cikin ta ya dafa me kika saka min a cikin ki dariya ta danyi tana ɗaura hannunta kan nashi saboda wasu abu da ta ji suna mata yawo a cikin da ta san suna da alaƙa da hannun shi mamakin yadda take jin kamar shekaru hudu suka yi ba kwana hudu ba wani irin sabo take ji sun yi da fu'ad da ta tabbata ba aikinta ba ne na zuciyarta ne yadda ya samu karbuwa a yanzu take jin numfashinta ya daidaita amma da ba haka ba bata ma san ta dumtse hannun shi gan ba hakan ya sa shi saurin ce mata sufi menene cikin idanun shi take kallo kalar su take kare ma kallo yau ruwan ruwan ƙasa masu wani ratsi-ratsin haske da su wani abu ke fisgarta da yasa take son manta yadda ake numfashi ma shi ma kallon nata idanuwa yake yana karantar roƙonsa ke cikinsu ina ina nan sufi muna tare ba na ce miki ni da ke ba kai ta ɗaga mishi tana sauke idanunta zuwa kan fuskar shi me kika ce fuskarta ta kai hannu tana gogewa haɗi da faɗin ban san sunan shi ba a makarantar da muka siya da su Khadija dariya yi ki ci har yi ƙawaye ma ita ma dariyar ta yi tana saka hannu a aljihun wandonta ɗari shidan da ya rage ta ɗauko masa ga canjin na kashe sosai ban san da tsada ba abun ware idanuwa yana dariyar mamaki ɗari hudu ta baki kika taɓa a ciki ganin ya tsaya kallon ta yasa ta jin duk babu daɗi ta san ta kashe masa kuɗi sosai kuma har ranta bata san abin da suka siya da tsada ba da bata fara ba muryar shi ta ji yana faɗin sufi Allah ya shirya min ke dariya bata sosai amin nima ana ana miƙo min canji sai daga bana ya faɗi wannan karon shi yayi dariya kinga ke din nan ko daga yanzu in na baki kuɗin makaranta duka ne nake na baki kuma duka nake son ki kashe Kin ji? In baki kashe ba kuma shi shikenan sai ki rike canjin. Rike baki tai, bata san wace kalar godiya ma za ta yi masa ba, sai dai addu'a. Allah ya baka aljanna. Ai da sauri ya amsa, amin tare da ke mu zaman mu a tare har abada. Miƙewa yana riko hannunta. Kim kin bata min fuskar ki da hawaye ko tashi mu je a wanke wata yar kunya ta ji ta rufe ta yi masa murmushin nan da yake masa wani abu a zuciya da bashi da kalaman dora shi akai bin shi ta yi raka ta harbe turun din ta wanke fuskar ta ta yi la'asar tun a makaranta kallon shi ta yi barin watsa ruwa an ba mu aikin gida ban yi ba sai ka duba mun ko wani daga mata gidan shi duk biyun yana ciza laɓe, sannan ya fice daga ban ɗakin yana barin zuciyarta da waƙar yadda kyan shi yake Falo ya koma ya zauna abin shi ji ya ana kwankwasa kofa. ya tashi ya je ya buɗe. Fa'iza ce an ci uban gayu, uwa za ta je buki. Sallama ta yi masa haɗi da faɗin, ina wuni? Wucewa ta yi cikin falo bata ma jira amsar shi ba, ya mai da ƙofar ya kulle, ya dawo ya zauna sai lokacin ya kula da ledar da ke a hannunta. mun ce ta ce in kawo muku abinci, sai kuma mu je wajen tela da matarka. Yanda muryarta ta yi a kalar matarka ya mishi wani kala. Sunanta Safiya, thank you. da kika gane matata ce in ba za ki taya ni santa ba ki bar abun a ranki sauki a jin zuciya fa'iza ta yi a sanye ta ce kai haƙuri kawai zuciyata ta kasa natsuwa da ita ne i have this hunch katse ta yi da faɗin spire me mana na ɗauka kin girmi wannan fa'iza ban yi tunanin haka daga gare ki ba dan ɗaga ka faɗa ta fine allah ya baku zama na lafiya murmushi ya amsa da amin Ya fi so dukansu su taya shi son sufi kamar ta ji ambatan da ya yi a zuciyar shi ta fito ɗakin. Jikinta a sanye da doguwar riga ta ɗauro ɗan kwalinta, ɗan tsayawa ta yi ganin fa'iza. Fuskar fa'iza ba bo ba falasa ta ce ina wuni. A kunyace safiya ta ɗan ƙaraso ta zauna gefen fuwa haɗi da faɗin ina wuni ya su mama. Suna lafiya tana gaishe ku. Ina jin ba ma sai mun je da ke ba. Ina da tape kawai sai in auna ki. Hakan ma ya fi ma Safiya daɗi. A take Faiza ta ɗauko tef da takarda da biro ta auna Safiya ta rubuta tana gama ta kalle su ta ce ni kam dai na wuce sai an jima ku a hankali Safiya ta ce sai an jima mun gode yadda ta ya mutsa fuska sai ta yi mata wani yanayi da fu'ad sosai irin irin abu ɗaya hancin su yake komai buro ka jita wai kun gode dariya fa da ya ɗora da fa'iza ki kawo mata sauran kayanta da muka yi magana fa dan dukan goshinta ta yi ka ganni ko suna mota fa bari ma ɗauko Fitowa ta yi daga ɗakin ba ta fi minti biyar ba ta dawo da ledoji har guda hudu ta ajiye musu tsakiyar falo tana juyawa da faɗin ni na wuce. Ɗaukar ledojin Fuadi ya miƙa ma Safiya ta buɗe su ɗaya kayan bacci ne sai underwears da sauri ta rufe don tunaninta fadi ya gansu kawai sa ta jin kunya. Ɗayan kuma takalma ne ta ɗauko guda ɗaya ta gwada kamar ma fa'iza ta auna kafarta sun zauna cif sun miki kyau. fadi ya faɗa yana kallon 'yar kafarta da ta burge shi kallon shi ta yi sosai na gode na gode sosai. ya faɗi yana mata murmushi shi ya taya ta suka ɗauki kayan zuwa betrun ɗin da ya soma kiran nata da ya soma kiran a matsayin nata ya buɗe wa durbi ya zuba mata kayan a ciki sannan ya suka dawa falo samin ɗin english da ta yi masa magana ta ɗauko ya yi mamaki sosai ganin rubutunta ko da yake ba wai karatu ba ne abin iya rubutu baiwa ce ko shi bai da handwriting mai kyau haka wannan sai su hanif kamar ya ce kamar ya sace lokacin da suke makaranta haka yake ji bayani yake mata ya ga dai ba iya yi za ta yi ba dole komai sai a hankali rubutu ma ansa din ya fara yi yana rubuta mata ya yi layi biyu ya ce to gashi kai kai kai kai shi kan shi rubutun shin ya kalla ya kalli nata sai kwashe da dariya ya manta wai last ma ya rubutu in ba a system ba dako na fuska ta alamar rubutun bai mata ba idanuwan shi yasa cikin nata yana mata wani cute eyes Allah sai na rubuta dariya ta yi kamun a wata takarda to ka min wata takarda sai in kwafa ko ɗauke littafin yana maƙi na naƙi a ciki nake son yi in ya ga rubutun ba iri ɗaya ba fa sai ka ja min bulala ko zaro idanuwa ya fuskar shi na yin wani irin serious lokaci ɗaya na faɗa musu matar aure ce ke za mu hau bene mu faɗo da duk wanda ya taɓa min lafiyar jikinki wallahi kowa ya shi dariya kawai ta yi ni kan ka bani littafina. daga hannun daga hannun shi sama da littafin yana girgiza mata kai na sani ai Rubutu na bashi da kyau ko? A zan miki. In an ce nawa yake ce namijinki ne. Dariya take sosai hakan na mishi daɗi. Miƙewa ta yi kan gwiwowinta tana ƙoƙarin kai hannu ta kamo nashi da ke riƙe da littafin. Kaga, kana daƙuna mun fa. Dariya yake mata sosai, ta miƙa hannunta ta kamo nashi ya janye jikin shi ta faɗa bin. Binta ya yi da kallo. Ita ma kallon shi take sosai, a hankali ya sauke hannuwan shi idanuwan shi na cikin nata, har wata iska yake ji shu mai wani irin nutsuwa. a hankali yake rakofowa yana kai fuskar shi daidai tata kusan numfashi ɗaya suka shaƙa a lokaci ɗaya ƙara matsawa yake sosai yana jin yadda numfashinta ke fita da sauri ƙwanƙwasa kofar akai a lokacin ya lumshe idanuwan shi da sauri sauri safiya ta tashi daga jikin shi tana wani irin mai da numfashi fok fok ya faɗa da alamar kowaye ma ya ɓata musu yanayi miƙewa da iretayeshan a muryar shi yana faɗin waye ni ce aka faɗi. Bai gane muryar ba, don haka ya ƙarasa kawai ya buɗe kofar. Wata mata ce mai matsakaicin shekaru. Ƙare ma shigar ta kallo yake, lafiya? Ya buƙata muryar shi a daƙile. Cikin taushin murya ta ce, Indo ce, Malam Isa ya turo ni. So yake tuna waye ma Malam Isa ɗin, ganin kamar bai gane bai sa sa ta faɗin, wadda za ta yi muku aiki ce. Sake tamke fuska fadi yana faɗin, oh, shigo. Matsa mata ta raɓa shi ta wuce, da bara a safiyar ta tarbe ta. Ina wuni? ta gaishe da ita wani daku na fuska ta ga da ya yi kiyasce matar za ta yi shekara talatin ƙasa ta zauna safiya ta ce mata a ah, kyawu sama mana dan murmushi ta yi nan ma ya yi shiru suka ɗan yi kamun fuwa da ce mata ba wani aiki ba ne mai yawa na san ya baki kuɗin aikin ki na wata biyu shara ce sai duk aikin da take so za ki dafa abinci za ku ci da ke da mai gadi abincinku yadda kika ga zai miki zai fi miki in kwana za ki dinga a nan to akwai boys quarters in kuma gida za ki dinga komawa to duk dai kallon falsafiya take yadda ya haɗe fuska kamar bai taɓa dariya a duniya ba yanayin muryar shi kamar ranar farko da ta fara ganin shi sai bata ji daɗin yadda ya yi ma matar nan magana ba babu wani tausasawa ko kaɗan ba kusa nake ba cikin dawanau nake da zama zan dinga dai kwana a nan ɗin sai dai zan koma duk ranar juma'a in dawo ran asabar in allah ya yarda wani kallo fare mata ya ce wa zai aikin gidan na ranar juma'a din kenan sake saukar da murya ta sai na gama tukunna ran asabar din insha Allah da wuri zan dawo ganin yana girgiza kai yasa safiya faɗin Allah kai mu babu komai ko ni sai in yi miki faɗin ya yi ɗauki makullan da ke gefen shi ya zari wasu ciki ya ajiye kan tebul din tsakiyar ɗakin yana faɗin ga makullan inda zaki dinga kwana yana nan baya zaki zagaya bai ko tsaya duban ta ba ya karasa inda safiya take ya kama hannun ta ya miƙar da ita yana jan ta zuwa bitrun din suna shiga ya tura kofar ya sake hannunta ya mayar da nashi kan kogun shi idan ina magana da masu aikin nan ki daina saka baki kuɗi na biya ta ba wai kyauta na ce ta zo ta min ba saboda me zaki mata aikin yanayin shi ma tsoro ya bata ya wani tamke fuska a daddare ta ce kai hakuri. limshe idanuwa ya sa hannu yana murza goshin kamo ta yi rungumo ta a jikin shi baya son a raina masa mata baya so ya ganta cikin damuwa kamar yadda baya son kowa ya raina shi haka baya son a raina masa mata yaya kuma take neman a raina masa ita shi fa ba zai yarda da wannan ba wallahi ba zai amince ba to kar ka amince mana ha kana da cewa mutane ba za ka amince ba za ka amince ba aikin manza gurin shi wannan da ganin sama yana ganin ya fito ta dama duru ne masu saurare a nan gudun zan dakata sai mu haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance wato shi wannan akan so ɗin dai muna gab da zuwa inda za a kada ku manta fa wannan labarin ba wai ana ba ku labarin soyayyar shi ne da ita ta yadda aka kai har ya mata ciki kuma ya gudu ya barta ya sake ta yanzu tana gidan wani ne a karkashin auren wani kuma ga 'yarsa nan a hannun ta 'yarsan ce kuma za ta rasa rayuwanta kamar yadda kuka sani Saboda haka ku kasance da ni don samun wannan labari ku danna min subscribe a tashar Sadiq Namiji One Official da ke YouTube channel. Ko ku sacin sunana Matan Aure TV don samun shirye-shirye na. Masha Allah. A kan sofa, littafin ya samu rubutu daga na Safiya.